بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى وجه الباحث والسلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da biyar ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin haka ne ko wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab cikin wannan sura mai albarka suratul fat yau kuma za mu tashi aya ta 21 wa hal ataka naba'ul khasmi wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبع الخصم إذ تصوروا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسع يحجون لحجة ولي لحجة واحدة فقال أقبلنيها فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب الله تعالى يكيد من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل أتاك نبأ الخصم shin labarin ما فيه سوما نمت يا زوج ka lafazin alqasmu yana nufin abokin husuma abokin mutu abokin jayayya dawa mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne dukan su aka ce alqasmu a larabci wa hal ataka naba'ul qasmi iz tasawwar mihrab labarin waɗansu mutane da suka yi jayayya da juna ya zo gare ka iz mihrab yayin da suka kyallako suka tsallako cikin ɗakin ibada wanda annabi Dawud alaihi salam yake zaune a ciki yana ibada lafazin al-iraq yana daukar ma'anar daki tawafin wanda ake ibada ko wanda ake barci a ciki sai dai galibi an fi amfani da shi akan dakin ibada an gane ku fa kharaja ala qaumihi min al-iraq fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa wato dakin ibada sai dai galibi kuma al-mihrab yakan zo gini ne mai tsawo kuma yana da tabaka guda biyu wato kasa da kuma sama wato yana da bene kenan to hawan na sama sai a ce masa al-mihrab wanda masu ibada na da sukan killace kansu a ciki dan yin ibada to annabi Dawud alaihi salam bai yi aune ba sai ga waɗansu mutane sun shigo tasawwaru ma'ana suka tsallako katanga suka shigo kaga wannan abin mamaki ne ya kamata su biyo ta kofa kuma ya kamata su nemi izini amma kawai sai gano su bai yi aune ba da dakalu ala Dawud yayin da suka shiga wajen annabi Dawud alaihi salam fa fazi aminhum shi kuma sai ya tsorata da ya gansu wato wannan ke nuna cewa a sai annabawa alaihi salatu wassalam manzanni tsira da mutum Allah ya tabbata a gare su waɗansu ababai na al'arabul bashariya yi iya faruwa a gare su in banda ababan da Allah ya bar barrantar da su cewa ba za su same su ba ababai na abin da ake kira al'arabul bashariya irin ababan da ta iya samun dan adam larura ce ta rayuwa ko wani abu ne da Allah dabi an tada cikin dan adam kai jin yunwa jin kisirwa jin sanyin hunturu jin zafin rana bukatuwa zuwa ga irwa din bukatuwa zuwa ga ruwa na sanyi bukatuwa zuwa ga abin da zai kare mutum daga ruwan sama ko wani abu makamancin haka duk annaba suna da wannan bukata sannan kuma zai iya wasu tsorata ko su firgita ko su yi tsoro to kaga wannan kuma ke ƙara ba da shaida kan cewa a ce ba su san daidai ba domin inda ya san ba zai san cewa ba sun zo ne su cutar da shi ba sun zo ne dan yi musu alƙalanci kamar yadda zai bayyana a gaba amma me yasa ya tsorata don saboda bai san ba su waye ko me ke tafa da su to kaga wannan janibi ne daga cikin jawanib waɗanda ke nuna cewa hakan bai rage wa annabawa daraja ba amma Allah ya an da su akan haka dan ya bambanta kai shi shi Allah din da su dan in to komai irin waɗannan ba sa da bukatuwa zuwa gare su kamar sun samu tuffa ta allantaka shi kuma Allah shi kadai ke bada abokin tarayya su sun tsara mutane sun fi kowa daraja cikin mutane su annabawa da mursalai ba amma kuma ba ba aba ba abokan tarayya suke da Allah ba khafa'is na Allah shi kadai ke shi kadai ne ba ya jin tsoron kowa amma annaba zai iya wa su tsorata ko su firgita ko su ji tsoron wani abu annabi Musa alaihi salam lokacin da ya jefar da sandarsa ta zama kijiya mai faru Fa falamma ra'aha ta tazu ka annaha janun wanda mudabran walam ya'tib Allah ya ce ya Musa la takhaf inni la yaqafu ladayya al-mursalun dan kuma fa'udu tafi fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la ake zai iya su tsoraka dan haka annabi dawo fa fazi'a minhu annabi Ibrahim lokacin da ya kawo baki abin ya ga ba su ci sai damu فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط لا جمع من fa a aminhum sai firgita sai ya tsorata dangane da waɗannan mutane da su kamo sai suka ce da shi ta kar ka tsorata ka da firgita ba mun zo ne mu tutar da kai ba kasmani abokanan rigima ne biyu ba za ba abuna ala babin sakin mu ya zalunci saki fa kun na da haqq kai rukunci a tsakanin mu da gaskiya hukunci da gaskiya wanda babu son rai a cikin sa wa ila sawa'i sirat ka yadda mu zuwa ga tsakiyar hanya ta daidai واهدنا إلى ولا تفسد في الجو لك يا ابن ولا تفسد كذا كي ظالم a shafat a shi ne a zulmu zalim idan an ce wala tusbit ana nufin karkai zalim wa hadina ila sawa israf kai ta yadda mu zuwa ga tsakiyar hanya ta daidai ba da yake wa hadha yadullu ala tahammuli daud ala tahammuli daud li adanna wannan da nuna cewa ashe annabi dawud yana da juriya dangane da cutarwar mutane wa adam intiqami li nafsihi sai da kuma baya nufin daukar fansa in ba haka ba daga zuwa ka zo ka sai amma kai mana hukunci amma kar kai zalunci idan kai ne ya zaka ji to an baka labarin da ni azzalimi ne azzalima alqalil ne in ba haka ba dan me zaka ce mun kare ni zalunci amma sai dole ka kai da akan haka an gane ku da farko dai ba da ke da kalubi gare izinin sun ko ba tare da izini ba wa wato kuma suka rubuta na masa wasiya tun kafin su gabatar da karan wa hazzaruhu qabla al-kalami har suka rika tsoratar da shi inda take cikin yin zalunci idan yayi har kafin ma su fara magana wa qabla bayani da da'awa ma tun kafin su yi bayanin da'awar kowanne ɗaya daga cikin sannan sai magana ta fara ɗaya daga cikin sauke inna haza aki wannan dan uwana ne ta iya dan uwa na jini ana iya husuma tsakanin uwa da kani ko tsakanin yan uwa da suke uwa ɗaya ba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma yana nufin dan uwa na addini tunda ukuwa ta addini ma sunanta yan uwantaka innamal mu'minuna ikhwa fa asluhu bayna akhawaykum in hada akhi wannan dan na ne lahu 99 na'aja wato yana da tinkiya sai bayan daya har 99 waliya na'ajatun wahida ni ko ina da guda daya فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب sai ce da shi akbinniha ba ni ka ɗayan nan in tuka su zama ɗari na wani dan a ji daɗin lissafi wa azzani kuma ya masa jabin matuƙa ya kai matuƙa wajen cewa yana son hakan ta faru sun su babu wajen zance da jidali da jayayya wato ya matsa cewa yana son lalle in yi haka wannan shi ne karin da ɗaya daga cikin sai kawo cewa ni dai ina da tinkiya ta inda da tara ni wancan yana da guda eh, yana da cikin ta sa'in tara ni ina da guda ɗaya kuma ya masa wai sai na shi guda ɗaya ya haɗa sun cika ɗari da annabi dawo da zai da tabi قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب wato yayin da annabi Dawud alaihi salam sami Dawud da'awa yayin da yaji da'awar da wancan tsayin yayi wato game da dan uwansa sai ya nan da ke sai fushi ya kama gazibu billahi wa nafiya bin nafsi albashar wa nafiya bin nafsi albashariya an yas'al almudda'a alayhi wato su ya kama shi saboda dan adantaka har ma ya manta ya tambayi shi wanda aka kawo karan hakan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba wanda aka yi kamata ya an sarki da'awa ya tambaye shi dangane da gaskiyar da da'awar da aka yi a kansa haka ne kana da cinkiya tasa'in da tara haka ne ta ce ya baka guda daya don haka ne kafin duk yayi wannan kala kawai sai ce laqad zalamaka a lalle ya zalunce ka bi su'ali na ajatika ila aji tun da ya roki cinkiyarka ka ba shi dan ya hada da nashi tumakin su zama ɗari ko akuyarka don ya hada da nashi awakin tasa'in da tara su zama ɗari shine na laqad maka bi su'ali na ajatika ila aji. wa inna kaseeran min al-khulafa'i lalle da yawa daga cikin abokanan hulɗa la yabghi ba'dhum ala ba'dhin sajin su yakan iya zalunta saji kuna tunkayya da mutum ko kuna hulɗar kasuwanci ko wata hulɗa ta abu wannan iya zalunta wani da yawa cikin mutane da su kowa so yake zalunta dan wasu sai in bai samu dama ba illa allazina amanu wa amilus salihat sai fa wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ne kadai suke tsarewa abokanan hulɗar su yasa, haƙƙinsa ba za su cuce shi ba ba za su musu albusu wa qalilum ma hum su din ma kuma sun yi kadan wannan fitin lokacin annabi Dawud kenan to idan ga yanzu al-khulafa mai sayi da mai sayarwa al-khulafa mai haya da mai gidan haya din al-khulafa mai shiga taxi da direban taxi din dan a ataba da mai hawa dan a ataba da duk suna cikin me al mai ba da kungila da wanda aka ba mai leburanci da wanda aka ba yaron kanti da mai kantin duk suna cikin al wa inna kaseeran min al-khulafa da yawa daga cikin abokanan hulɗa da juna da yau da gobe la yamzi ba'dhum ala ba'd sashin suna iya zalunta sashi kowa sai ke ga cikin dan uwansa yaron gida yana son sai ya sai kamar uban gidansa uban gida na son ya cuci yaron gida ya hana shi haƙƙin da ya kamata ya bashi illal na amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani suka kuma yi aiki na gari wa qalilum ma hum su din kuma sun kai matuƙa wajen kasance wasu kasan sun kai matuƙa wajen kasance wasu kasan malamai suka ce anan an fahimci cewa lallai su din yan kaɗan ne matuƙa saboda dalilai guda uku dalili na farko alƙalla ɗin da Allah ce wa kalilun na biyu tankirun lafzi ta yadda aka mayar da lafazin ya zanto na kira kalilun ba ce ba alkalilu sannan kuma abu na uku ma al-ibhamiyya ma ɗin da aka kawo wa kalilun ma hum ita ma lidalala alal alƙilla ko litawkid alƙilla dan nuna lallai masu sufar imani da aiki na garin masu gaskiya cikin kasuwanci cikin saye da sayarwa cikin leburanci cikin yaran gida cikin abokanan hulɗa yan kaɗan ne sun kai matuƙa wajen kasancewa su kaɗan wa zanna dawudu anna mafatanna annabi dawud sai ya samu yaki ne domin zanna anan gurin da ma'ana al yaqin ayqana dawud sai annabi dawud ya samu tabbas da yaki ne cewa annama fatannahu lalle cewa mun jarrabe shi fastaghfara rabbukum sai roki gafaran ubangijinsa wa karra raki'an ya faɗi yana mai ruku'i wa anab yana mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala karra raki'an ya faɗi yana mai ruku'i an ambaci ruku'i ana nufin sallah da aka kawo ruku'i ana nufin sallah ko a kawo sujada ana nufin sallah kalla la tuti'hu wasdud waqtarib kaga asjudu anan ana nufin sallah din kamar da aka kawo karatu na sallah amma ana nufin sallah an gane ku fakara ma ta yassara min alquran ma'ana ku sallaci abin da ya sauƙaƙa daga cikin sallah ba lallai sai ku yi doguwa irin wanda aka saranta a farkon musulunci wanda za ta kai rabin dare ko biyu bisa ukun dare ko ɗaya bisa ukun dare ba ba sai kun yaka ba fakara ma ta yassara min alquran an ambata alquran ana min sallah wa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana masquta warka umma arrajiin to ana nufin sallah a ambaci wani bangare na sallah ana nufin ita din sallah gaba daya min babi itlatul juz'i ma iradatul kulli wato ambaci rabin abu ana nufin dukkanin sa da haka da sarra raki an sai fadi yana sallah ko kace da fadi yana sujada ko fadi yana ruku'i da sujada wa ba yana mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa ghafarna lahu dalik sai muka gafarta masa wannan abin da yayi wa inna lahu wa indana la zulfa wa husna ma'ab lalle shi annabi dawud yana da kusanci a wurin mu zulfa da ma'ana qurba wasnan wa ma'ana wato yana da kusanci inda na a wurin mu wa husna ma'ab da kuma kyakkyawar makoma zuwa gare mu duk da kasancewarsa annabi cikin annabawa karkashin wannan ayoyi akan kawo kistoci masu yawa amma mafi cikin su cewa dai waɗannan mutane da suka shigo mala'iku ne kuma sun shigo ne don su faɗakar da annabi dawud wani abu da ya samu kansa abin ko da ya samu kansa a ciki shine shi yana da mata casa'in da tara akwai kuma wani sojansa yana da mace guda ɗaya kyakkyawa to wai wata rana annabi dawud ya hau kan bene to da yake sojan nashi ko kwamandan yakin nashi gidansa kusa yake da juna sai ya hangi matarsa babu dan kwali a kanta sai gadin kanta ya burge sai kanka ya shiga cikin zuciyarsa sai ya rasa yadda zai yi to sai ya tura wannan kwamandan dashi wani yaki da shi ya kirkiro kuma ya ce ya ga gamar yakin su gaba sai wannan kwamandan sojan yakin ya je kwamandan yakin ya je a kashe shi a wajen yaki shi kenan sai kuma annabi dawud sai ya aure matar sai cika ɗari to hakan da yayi ina sai aka turo mala'iku su faɗakar da shi a fakaice suka zo a tuffar mutum biyu masu husuma dan yace ni ina da da tara kuma dan uwan da wato dan uwana tana da tara ni ina da guda daya saboda haka sai ya nemi in ba su daya ya hada su zama kai nan take annabi dawud yace ya zalunce ta inda haka ne bai kyauta ba ma'ana bayan ya yi wannan hukuncin sai ya fado a ransa a ai shi mana da mata tara amma ya ne bai cika ta ɗari da matar wani ɗaya daga cikin sojojinsa to wannan din ne zanna dawo da annama fatannahu in ji masu wannan kisa ba ma kisa ce isra'iliya ba ta da asali kamar da ibn kasir ba magana ce ta ƙarya don jingina wannan zuwa da annabi shi mutuncin annabawa ne bai dace ko da wani gaba garin mutum ba annabi bai dan ya haka za a ce ya kyauta da ke ta ballanta na annabawa waɗanda suke da isma saboda haka bai dace ba a jingina wa annabawa wannan musamman tun da kissa ce wanda yahudawa suka kitsa ta tun da su ba su da ladabi dangane da mu'amalantar annabawan su dan haka dai abinda malamai suke faɗa wajen menene abinda aka jarrabe shi da shi shine maganganu guda biyu waɗanda suka fi dacewa da zahirin ayar ko dai magana da malam ya tabbatar a nan gudu cewa Allah madaukakin sarki ya zargi annabi Dawud cewa me yasa ya baiwa bai kara gaskiya kafin ya saurari wanda aka kawo kara tunda ai wanda ya kara yake inna hadha aqilahu tis'un wa tis'una nada wa liya na'adatun wahida fa kana aqbilha wa azli bil khitab da sai yace kai haka ne ko ba haka bane kafin ya tambaye shi haka ne ko ba haka bane sai ce da qabbala maka a ya zalunce ka to bayan yayi wannan ne sai ga ah, ai ba haka ya kamata yi ba kamata yi tambayi wanda aka kawo kaza haka ne ko ba haka bane da haka shine wa zanna dawudu annama fatallahu sai gane Allah ya jarrabe yayi wannan sabul tunda baka yayi wannan hukunci wanda ba haka ya kamata yi fastaghfar rabbahu sai ne magafaran ubangijinsa wa karra rakian wa ana ina ba da mu fahimta waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan cewa wa zanna dawudu annama fatannahu jarraba da Allah ya wa annabi dawud wani abin ne na daban wanda bai bamu labari ba ko ba dole bane sai mun san kar mu sai mun kala su karkashin nassin domin idan mu a shari'ar mu idan alƙali ya saurari mai ƙara bai halatta bai yanke hukunci har sai ya tuntuɓi wanda aka yi ƙara haka ne ko ba haka bane to ai ba lallai bane a shari'ar sa shi ya zanto haka wanda Allah ya ce likullin da Allah minkum shir'atan wa ma'ada akan samu bambance-bambance daga dokokin wannan annabi zuwa dokokin wannan annabi daga risala ko shari'a da wannan annabi zuwa sun inda Allah ke ko ne mutum su shari'a abin da kasar da yake kamata ya mu dauki zahirin aya abinda duk muka kalata a zahirin aya da tsagwaron larabcin tunda ba mu da hadisi mu tafi akai cewa muna kyautata ta sarki Allah yake ne idan mun dauki wata magana da marigayi ta kawunta Muhammadu Buhari kawo ko shakka babu da yawa da cikin malaman tafsiri da suka rusa wata Isra'iliya idan suka tabbata cewa dai haka ya kamata alkali yayi kar ya yanke hukunci idan ya saurari mutum da ya sai ya saurari wanda yake da biyan wanda aka kawo shi ina ba ta almanta shine wa zanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa anab faghfarna lahu dhalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma sallatu يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يمنون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Ubangiji ya dawo ya kai dawo inna da Allah ka khalifatan fil ardh lalle mun san ya ka ka zanto khalifa a ban wanda zai zartar da wahayin da Allah ya saukar a kanka yayi hukunci tsakankanin mutane bisa ga hasken wahayi da Allah madaukakin sarki ya saukar a kansa dan haka fahkum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane ta hanyar adalci wala tattabi'il hawa karka ce zaka bi san zuciya fa yudillaka an sabilillah sai ya kawar da kai daga tafarkin ubangiji sai ya fatar da kai daga hanyar Allah innal yadhilluna an sabilillah lalle waɗanda suke fata daga tafarkin Allah da gangan suna ji sun sani lahum azabun kabir suna da azaba mai tsanani bima nasu saboda abin da suka bari na dokokin Allah da gangan sun san su suka bar su ku yi aikin suna da azaba mai tsanani ba za ka ce bima nasu da abin da suka manta ba dan Allah baya kawo mutum da mantuwa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana amma abinda ake nufi da an-nisyan ana shine at-tark wato barin abu bisa ganganci bima a sanadiyar abin da suka bari na hukunci ba su yi aiki da ba hisab a ranar da za a yi hisabi a ranar ne suke da wannan azabin shadid din wato azaba wanda suke mai tsari akwai magana mai kyau da alimam imam Ibn Kathir ya karkashin wannan aya yace hadhihi wasiyatu min Allah ta'ala li wulati al-umur wannan ita ce wasiyar Allah dangane da majibinta lamarin al'umma shugabanni da alkalai da dukkan wanda yake rike da wani bangare na mulki a hannunsa an yahkumu bainan nasi bil haqqi al munazzal min indihi tabaraka wa ta'ala lalle su aiki da dokar da Allah madaukakin sarki ya saukar daga wajensa wala ya'dilu anhu kar su kauce wa dokar Allah suna cikin sani fa yadullu an sabilillah in sun yi hakan sai ya sun fata kenan daga tafarkin Allah suna cikin sani wa qad tawaqqala ta'ala man dalla an sabilihi ubangiji kuwa yayi razani yayi narko na azaba ga dukkan wanda ya kauce wa tafarkin sa wa tanasa yawmal hisab da gangan ya mantar da kansa ranar hisabi Allah yayi masa razani bil wa'id al akid da narko wanda yake abin karfafawa wal azab shadid da azaba wanda take mai tsanani qala ibn abi hatim حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مروان Ibn جناح قال حدثني إبراهيم أبو زرعة وكان قد قرأ الكتابة wato shi Abu Zurqa yana cikin waɗanda suka karanta littafi idan suka ce alkitab a dafin suna nufin yana cikin wanda yake da ilimin wani littafi da Allah ya saukar tun ma kafin ya zo ya karanci musulunci da musulunci ko a taura ko linjila ko kuma suna nufin masanin alqur'ani an al-walid ibn abdul malik qala lahu ayuhasabu al-khalifa fa innaka qad qara'ta al-kitab al-awwal wa qara'ta al-qur'an wa faqihta Walid bin Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakuna na da ya tambayi shi wannan malami yace ayuhasabul khalifa kin khalifa ko za a yi masa hisabi ranar tashin kiyama ko zai wuce ne shiga aljanna bilahi hisabi fa innaka qad qara'ta al-kitab al-awwal ka karanta littafin irin na da at-taura ko injila wa qara'ta al yanzu kuma ka karanta al-qur'ani ka fahimce wa faqihta kana da ilimin fiqh fa qultu ya amir a muminin aqul yace sarkin mummunai ya yadda in yi fatawa ya yadda in yi bayanin abin da na ilimi ina neman izini qala qul fi amanillah yace fada abin da kaga dama kana cikin amincin Allah sarkin mu ba zai maka komai ba sarkin mu ba zai bakanta maka ba dan ka faɗa abin ya ya da yi yau da gobe قلت يا امير المؤمنين يكي سنه يا كسر كم من انت اكرم على الله او داود عليه السلام كيني ka fi girma da falala da daraja a wajen Allah ko annabi Dawud cikin kuwa ya goni ya fara wa khalifa wannan tambayar inna Allah ta'ala jama'a lahu an-nubuwwata wal khilafa Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi Dawud khalifanci yace inna ja'alnaka khalifatan fil ard sannan kuma ya bashi annabtaka thumma tawa'adahu fi kitabihi tare da haka kuma ya firgitar da shi a cikin littafin littafinsa yace da shi ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله abin da ya faɗa wa khalifa kenan ya koma ya yi khalifa ya firgita ya razana ya godiya a gare shi bisa ga wa'azi da nasiha da ya masa ubangiji ta lati innal ladzina yadulluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal anan malamai suka suna tattauna a cikin irin wannan sifat Allah ya buɗe da sun cewa ya Dawud wanda yana da kansa ana magana da wa annabi Dawud alaihi salatu wasallam inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa kada ka bi san zuciya malamai suka ce akan yi wa annabi magana ba wai ana nufin shi tunda Allah ya san annabawa ba sa bin san zuciya amma sai ya ja kunne ya fuskantar da magana zuwa gare su amma yana nufin mabiyansu kuma domin dukkan wani wanda ba annabi ba idan ya ji an cewa da annabi fala ta tabil hawa to yaya wani wanda ba annabi ba zai dauka shi in zuciya kuma za ka ma'ana ana fuskantar da maganar ne zuwa ga annabi amma wanda ake nufi da shi ne wa ɗaiɗaikun al'umma. dan kaga Allah yawa manzo ta san irin wannan la tajal ma Allah ilahan akhar kar ka sanya wani abin bauta tare da Allah ai Allah ya san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai irka ba amma ana an fuskantar da magana zuwa gare shi amma ana nufin wa mabiyansa ɗaiɗaikun al'umma sannan Allah ya dace wa qadara kuka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana kada duk wannan Allah madaukakin sarki ya san cewa manzon sallallahu alaihi wa sallama ba zai hada shi da wani ba amma duk da haka yi faɗa wannan magana abin da yasa ka gane cewa ba da shi ake ba amma an fuskantar da magana zuwa gare shi dan ya isar da ita ga mabiya da Allah sai in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma sai kai da shi fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا annabi ai bai tashi ya girma da iyayensa ballan sana a ce in ma ya bulu ganna inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya girma ya manyanta a wajenka su duka ko ɗaya daga cikin su ya girma ya manyanta wala ta kullahu ma ubbin kar ka yi musu kar ka ce musu ko da tak ko wata magana ta nuna kosawa lokacin annabi na da iyayensa ne lokacin da wannan ayoyin suka sauka mahaifinsa ya bar duniya tun kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ma yanzu ta rasu kuma tun yana yaro karami bai ma kai ga balaga ba ballan sana maganar wahayi da annabta ballan sana saukar da suratul ihsan a dai nan da shi ake maganar da aka ce fala ta kullahu ba ko kuma a'a da daidaitun mutane da daidaitun mutane amma sai aka isar da maganar zuwa gare shi dan ta gangara zuwa ga sauran al'umma فلا تقل لهما اف ولا تنهما وقل لهما قولا كريما هكا التي يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان aliman hakima wattabi ma yuha ilaka min rabbik illa Allah kana bima ta'maluna khabira da yake ittaqillah ya san annabin sai yana da takawa amma ana umarta mu ne mu dai kun mutane me takawa sannan wattabi ma yuha ilaka min rabbik ka bi abin da aka maka wahayi Allah ya san manzon sa zai bi amma ana nufin mu mu ba abin da aka wa annabi wahayi karina da sanuna cewa da mu ake da Allah sai inna Allah kana bima ta'maluna kabira da da shi ake shi kada sai a ce inna allaha kana bima amalu kabir amma tunda aka ce ta ta'maluna ya nuna ɗaiɗaikun mabiya na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka da irin wannan zance da ake fuskantar da shi zuwa ga annabawa ana nufin al'umma ana nufin mabiya annabawa inna ladina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab sai Allah وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وما خلقنا السماء والأرض بما بمهلتي سميد كتابا وما بينهما da abin da ke tsakaninsu batilan haka kawai dan wasa haka kawai ba tare da hikima ay abasan wa biduni nizamin wala mazban a kawai dan wargi a ce muka halitta sama da kasa da abin da ke tsakanin su a kawai biduni nizamin ba tare da wani tsari ba wala mazban ba tare da wata manufa ba akwai manufa cikin halitta sama da kasa dan Allah ya nuna wa mutane kake ilimin sa da sa akwai manufa cikin halitta dan adam ne dan dan adam din ya zama mai bauta shi da aljanna ma su tafi jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yutimu ذلك ظن الذين كفروا zaton cewa mun halitta sama ba tare da hikima ba wannan zato ne na waɗanda suka kafarta kuma suke ganin cewa ko babu wata hikima cikin halittar sama ba wata hikima cikin halittar ƙasa ba wani dalili na samar da su a ban kasa kamar kawai Allah ya halitta su kawai dan mutum ya ta abinci ya girma ya yi aure kuma ya haihu shi kenan ya mutu ba wani hisabi ba abin da zai biyo baya manufar rayuwarsa shine ka tuka ta ka mutu ba wai ka tuka ta ka samu kwarin jiki ka yi ibada ba idan mutum ya ɗauki wannan ya zama da su irin da waɗanda suka kafa zalika zunnu da bin kafa fa wailul lil ladina kafaru minan nar ta tabbata ga waɗanda suka kafarta irin azabar wuta ita ce za ta tabbata a gare su أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم أنا المنقطعة suka ce ko dai suna nufin bal idrabiyya daidai suka da ce bal ko kuma a'a ma'anarta ma'anar al-istifham al-inkari hal na naj'al allazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard shin za mu iya mayar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su zanto daidai da waɗanda suke masu fasadi a ban kasa mu ce hukuncin waɗannan shine wannan matsayin wannan shine wannan wato ko dai ya zanto tana nufin bal ko ya zanto tana nufin hal al-istifham inkari ko ya zanto cewa a'a am irin wannan ta kunshi ababai guda biyu lokaci guda ta kunshi bal al-idrabiyya ta kunshi hal wanda suke nuna al istifhamul inkari sai ya zanto ma'anar ayar shi ne bari ku za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari daidai da masu fasadi a ban ƙasa mutumin da yi imani yake tsara sallah akan lokacinta yake fitar da haƙƙin Allah yake kula da haƙƙin mutane bai zalunto ni ba bai fito ni ba sai mu sanya shi daidai da shi da barawo daidai da shi da dan daidai da shi da tsanta ta'adda mai aikin barna a ban ƙasa ya zanto matsayin su daya ya zanto sakamakon su daya gobe kiyama za a yi haka ba za a yi haka ba to abinda ayi cikin cikin babu yanda za a yi wanda ya yi imani ya zanto hukuncin su daya shi da wanda bai yi ba babu yanda za a yi wanda yake ayyuka na gari ya zanto hukuncin su daya shi da wanda yake mummunan aiki Allah madaukakin sarki ba zai wannan ba am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma za mu iya sanya wato almuttaqina masu takawa su zanto kan fujjar daidai da fajirai masu aikin fajirci a ban kasa mai takawa wanda yake jin tsoron fadawa cikin sabo ta hanyar maganganunsa ko ayyukansa fajiri wanda baya jin tsoron fadawa cikin sabo din zai ya sako da baka zai ya sako a aikace yanzu wannan sai a mai da su zanto hukuncin su daya zai wa a kasu hukuncin su daya a fannin ja'alul muslimina kal mujrimi ta kayfa ne sai a mai da musulmai da kafirin zanto hukuncin su daya ba zai ba am hasiba allazina jtarahu sayiat an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum yanzu wanda suka yi mummunan aiki tsammanin su sai mu su daidai da wanda suka yi imani suka yi aikin takawa yanzu sai daidai wa daida ma ayyahu mata matatun da su duk mutum hukuncin daya Allah ce sa a ma ya hukumuni ya muna da abin da suke hukuntawa yan suna irin wannan zaton abin nufi dai matsayin mai imani da takawa a wajen Allah matsayin mai imani da aiki na gari a wajen Allah ne matsayi na darganta matsayi na kyakkyawan sakamako matsayi na aljanna matsayi na tsira da dota amma matsayin mara imani wanda ya kafirce wa Allah ya bi wa Allah yake zalunta bayan Allah shine matsayi na kaskantarwa wanda bai da kowane matsayi a wajen Allah tunda ya bijire masa da haka ba dai suke kitabun anzalnahu ilayka lafazin kitabun kabar ne ana kaddara masa da hadha kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi ne wanda muka saukar da shi zuwa gare ka wato alqur'ani mai girma ke malaka at-taysir lit-ta'dhim an ce kitabun ba a kawo alif da ba don girma matsayin littafin wani gagarumin littafi ne muka saukar a kanka mubarakun wanda ke cike da albarka na daga cikin albarkarsa ta karanta harafi daya a baka lada goma yana daga cikin albarkarsa abin da ya kunsa na mu'jiza lafazi daya ya bada ma'anoni masu tumbin yawa na daga cikin wato ainihin albarka ta alqur'ani mai girma kasancewar ya kunshi duk abin da littattafan baya suka kunsa tare da kari a kansu na daga cikin albarka sa kitabun ne mu'jiz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid dole albarka ce ta alqur'ani li yadabbaru ayatihi mun saukar da shi akan kadan mutane su sa tunani game da ayoyinsa su yi tadabburi wal yatadhakkara ulul albab kuma domin ma'abota hankula su yi tuntuntuni ai ashabul uqul ma'abota hankali fal yahidu ilahahum bil ibada sai su kadaita ubangijin su da bauta shi kadai wa yajma'u lahum su hada kansu wuri guda wa tattahida kalimatuhum kalmatu su hadu wa yakunu jundallahi ala a'dahi su zama sojojin Allah akan dukkan wanda ya zama dan adawar Allah wa yuqimu al-adala fil ardi su tsayar da adalci a ban kasa wa yahkumu bi shara'i illahi fi aiki da shari'o'insa wala yuhaqqimu hawan fi qadayahum ba za su hukuntar da soyayyen zukata ba a cikin dukkan wani alƙalanci ko hukunci da za su yi a tsakanin mutane wato dai alqur'ani littafi ne mai albarka amma ya zanto mai albarka ga wanda yake karatunsa yake kula da ma'anonin wajen karatunsa sannan kuma yakan zanto mai albarka ga wanda baya yakan zanto mai albarka ga wanda bayan ya karanta ya fahimta kuma zai aiki da shi domin albarkar alqur'ani ba ta takaituwa akan karatu kadai wanda ya dauka cewa albarkar qur'ani ta takaituwa akan karatu ko shi ya karanta ko a karanta masa ya karanta shi da kansa ya ce duk sati ya sauka daya duk kwana goma ya sauka daya ko wani wata sauka biyu ko uku ko ya sa a karanta masa duk sati ikirawo gardawa ranar juma'a su zo su sauke al'kur'ani da safi kafin a tafi juma'a a yanka rago a sadauka nama ko duk sati a rubuce masa al'kur'ani ya sanye dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin ita ce albarkar da Allah yake nufi to yi kuskure albarkar da Allah madaukakin sarki ke nufi ba ta tabbatuwa sai da wanda ya yi imani da al'kur'ani alqur'ani cikakken imani yadda cewa zance ne da Allah wahayi ne na saukakke daga gare shi sannan kuma yake karanta shi karatun neman fahimtar me ya kunsa sannan kuma yake aiki da abin da alqur'ani din ya kunsa amma wanda kawai karatun zai babu ruwan da wannan to hakikanin gaskiya wannan ba zai cika ba a matsayin mai albarka da shi al-imam ibn kathir karkashin wannan aya ya kawo wani asar na hasan al-basri al-hasan al-basri yake cewa wallahi ma tadabbaruhu bi hifz urufihi wa ibaati hududihi dukan wanda kawai yake kiyaye harufan alqur'ani ga tajwidi madda gunna masajid huruf sifat huruf ahkam alwaqt wal ibtida النون الساكنه والتنوين الميم الساكنه والتنوين duka ya kiyaye wannan yace ba wannan ne ake nufi kulawa da alqur'ani ko tadabburi cikin alqur'ani wa idahatu hududihi kuma ga mutum ya zo ya tozanta dokokinsa yace a'a hatta inna adamu la yaqulu qira'atul qur'ani kullahu har za ka ji ɗaya da cikin suna cewa ani na haddace qur'ani ko na karanta alqur'ani gaba daya ma yuralahu alqur'anu fi qulubin wala amalin amma ba a ganin alqur'ani a cikin mu'amalarsa ba a ganin alqur'ani a cikin ayyukan sa yau da gobe da haka anan gurin yadda mutanen mu suke bin alqur'ani muhimmanci wajen karanta shi da haddace shi to kuma inda a ce haka ake bayar da muhimmanci wajen fahimtar mai alqur'ani ya kunsa na ma'anoni tare da sa abin a cikin aiki da kaskancin da al'umma take ciki da ke haka ba da yadda al'umma ta kaskanta matukar ta rike alqur'ani ba inda zai mutum ya rike alqur'ani ya tunzalta in ka ga ya tunzalta bai masa riko na daidai da ya kamata ya masa in kaga jama'a sun tunzalta ba su rike alqur'ani da ya kamata su rike ba wai himma ba ce ba ka yi sauka ɗaya a mako amma ba ka ƙari da kowace aya ɗaya ba wanda ya karanta juzo amma ya kula da ayoyi goma sha biyar ashirin talatin ya rike ma'anarsu ya fi kai da kai sauka ɗaya ba ka kula da ko aya ɗaya dan kai himmar ka shine haruffan kalmomin ka haɗe da ka fara daga farko zuwa ƙarshe amma me ya ma'anar baka lura da ita wanda kuma shi alqur'ani ana buƙatar sanin ma'anar sannan bayan sanin ma'ana ana buƙatar aiki da afala yatadabbarun alqur'an am ala qulubin aqfalha afala yatadabbarun alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين تدبر النم كنا da ma'anar nan aiki da abinda alqur'ani ya kunsa wannan shine babban abin da ake bukata a wurin kowane musulmi Allah ya mana gaban ka Allah ya ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي وتفق مسحا بالسوق والأحناق وبنجي تعالى ووهبنا لداود سليمان من بيوى أنك داود عليه السلام كوتا دبيوة إذا سيدا سليمان عليه السلام malamai suka ce wannan baya nufin cewa annabi dawud baya da wani da sai annabi sulaiman a'a yana da ƴaƴa da dama amma dai sulaiman ubangiji ya zaba ya mayar da shi annabi ya mayar da shi manzo yasa Allah ce wa warisa sulaimanu dawuda wa qala ya ayyuhan nasu allamna mantaqa tariya utina min kulli shay in hadha huwa al-fadl al-mubin wato annabi sulaiman ya gaji mahajinsa dawud ya gaji ta fuskar me ta fuskar annabta duk cikin ayan annabi dawud shi kadai zama annabi zama amma banda shi yana da wadansu ƴaƴan wa wahabna li dawud sulaiman ta ko san a ba ka kyautar da annabi a ba ka kyautar wani dan daban wanda ba annabi ba ai baiwar ba dai take ba girman kyautar ba dai bane ba nauyin ta ba dai bane ni'mal abdu ma dalla da bawa wato shine annabi dawud ko kuma ka ce a'a ni'mal abdu ma dalla da bawa shine sulaiman alaihi salam innahu awwab lallai mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lamarin ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da bawa wato mai komawa ne shi ga Allah komawar wannan lafazi zuwa ga annabi Sulaiman ya fi komawa su zuwa ga wa annabi Dawud domin wannan kissa da za a shiga yanzu ta annabi Sulaiman amma an ambaci annabi Dawud kafin ka dan kasancewar sa mahaifi in ba haka ba annabi Dawud an riga an gama da kissa والقرآن بلا داود بل أي إنه أواب إذ دخلوا على داود ففزع منهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض da haka kissa ta riga ta kare nan za a shiga kissa annabi Sulaiman amma sai aka yi mabudi da mahaifinsa annabi Dawud da haka lokacin da aka ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman mun baiwa Dawud da kyauta baiwa ta ta shine Sulaiman ni'ima kaga na aiki ne wanda li ita'il madhi fa'il din sai zan to da mirin mustatirun shine ne a ah, fa'il din shine al-abd ni'ima al-abd ai ni'ima al-abd huwa wannan huwa din sai ta koma zuwa gawa sai ta koma zuwa ga Sulaiman tunda shine akrab mazkur shine karshen wanda aka ambata kafin Dawud innahu awwab dan wani zai iya zuwa ya ce maka ai ni'mal abdu anan gurin ana nufin Dawud innahu haka da birin da ke cikin nan gurin yana nufin Dawud awwab ya tafi da kasar kan haka amma a hakikanin gaskiya Sulaiman take ne ni'mal abdu innahu awwab iz qurba alayhi tunda labarinsa lokacin da aka bijirar masa bil asiyi a lokacin la'asar domin al'asi shine bayan rana ta bar tsakiya ko lokacin azhar ko lokacin la'asar bil al'asi na ɗaukar ma'anarsa iz urida alaihi bil asiyi yayin da aka bijiro masa a lokacin la'asar me aka bijiro masa as-safinatun biyat as-safinatu dawaki al-biyat masu hanzari da gaggawa In garman dawaki aka bujiro masa da su a daidai lokacin da lokacin sallah yayi sannan kuma gashi an koro su daga wajen kiwo za su shiga gida to sai suka dauki hankalinsa ya tsaya yana kallon su fakala a wannan lokaci har sai ce inni ahbabtu hubbal khair kai lalle ne kan na so alkhairi lafazin alkhairi anan ana nufin dukiya ma'ana wannan dawaki lalle ina son lalle sun kayatar da ni lalle sun burge ni ahbabtu hubbal khairi na so alkhairi an zikir rabbi hakan har ya galar da ni daga ambaton ubangiji na atta tawarat bil ijab har ya zuwa lokacin da tawarat tawarat nan wato su asfasinatul jiyar su waɗannan dawaki masu hanzari tawarat har ya zuwa lokacin da suka shige inda ake ɗaure su aka killace su bil ijabi aka suturce su ko suka suturce kansu a wajen an gane ku bayan hakan ta faru sai ke rudduha alayya ku dawo mun da su rudduha bamir na koma zuwa game asbafinatul biyata asbafinatul biyata ku dawo mun da waɗannan dawaki alayya nan inda nake sai aka dawo masa da su fa ta mathan nan take sai ya ci gaba da da tassare su da faffulle su yana ta tara bistoki a kafafunsu wato kaurinsu wal anaki da kuma wuyan wato yake a yayyake kaurinsu yana wuyan su da kansu yadda kissa take ko yadda labarin yake ko abin da za a fahimta a zahirin lafazin alqur'ani da bayanin da malamai magabata suka yi cikin sahabbai ko tabi'ai suka ce lokacin da na sallar la'asar yazo annabi dawud zai yi sallar la'asar kenan sai ga dawaki an koro to a nan suna bayanin yawan dawakin waɗansu suka ce dubu ashirin waɗansu suka ce dubu goma waɗansu suka ce dubu biyar Allah dai bai bayanin yawan dawakin amma asfafina dawaki akan ce wa doki safin bisfat safin guda ɗaya kenan as-safinat suna da yawa to akan ce da doki safana yasfinu safana idan ya tsaya akan kafafunsa guda uku ta hudun ya tankware ta to sai a cewa dawaki a irin wannan sifar as wata tsayuwa ce da doki ke yi ta takama ya ci harawa ya ci dusa an ba shi ruwa yana kada jela yana kada abin nan gashin gotinsa ko na wuyansa sai tsaya kan kafafu guda uku sai tankware ɗaya to wannan dan dage ta haka to tsayuwa ce ta ban sha'awa iz qurba alaihi lokacin da aka je ana nuna masa bil ashi a lokacin yanzu aka je ana nuna masa as-safinat biyat dawakin sa lokacin da suke tsaye a kan kafafu uku sun ɗan ƙware ta hudu an gane ko aljiyad dawaki masu koshin lafiya masu hanzari in za a iya gudu aljiyad dan ina kalmar aljawad doki ɗaya jawad in suna da yawa fa ziyad akan cewa doki jawaz in ya zanto mai karfi wanda a iya cikowa da shi a iya kilita da shi ne na so alkhairi inda kansa ba abin ya faru ke babu labari a hakan su ubbal khair to wannan alkhair kan ana fassara shi da dukiya innal insana li rabbih lakanub wa innahu ala zalika wa innahu li hubbil khair lakabir alkhair suka ce almal كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية والدين خيرا أن تكتبين من المال دوكيا كما نقول إني أحببت حب الخير خير أن تكتب دوكيا to duk da kuma ta iya wa kuɗi ce ta iya wa gonaki ne ta iya wa fulotai motoci dawaki alfadarai dukkan wani abu na kadara da zai zama dukiya na ɗaukar ma'anan khair abin ku hubbal khairi an zikir da na so dukiya har haka ya shagaltar da ni daga ambaton ubangiji ma'ana kallon dawakin ya ɗauki hankali na har lokacin sallah ya fice bai yi ba har lokacin sallah ya wuce bai yi ba hatta wara ban farga ba cewa lokacin sallah ya wuce har sai da dawakin suka bace bil hijabi a cikin inda ake daure a garkan su an je an garka mai an rufe sai kuma na an gar haka sai na ga ashe gashi kuma rana ta faɗi lokaci ya wuce ban yi sallah da ake ba ta yamma ban yi sallah na asar to wannan abin da ya faru sai ga cewa to ai lalle kuwa in har wannan dukiya za ta shigaltar da ni ta mantar da ni lokacin ibada bai bai kamata ba in ci gaba da mallakar ta in har za ta ɗauke na to ya kamata in yi wa kaina wani horo da ladabi dan kar hakan yi su dan haka sai ke rudduha alayya ku dawo min da su da wancan aka dawo da su gaba daya sawa'un dubu goma ne dubu biyar ne dubu ashirin ne an gane ku fatafika nan take sai ya shiga mashan bisuq wal anas lafazin mashan din nan ko dai mu ce wato ya ci gaba da saran su da aka ce masaha yamsahu da ma'ana tafa'a ya tafa yanke abu dille abu fata suka masa sai ya ci gaba kawai yana ta saran su bi sufi a kafafun su a su jam'i na sa ta tsori guda daya su ya nome kaurika ke wal a'ana ta da jam'i na ne Wi wuya guda daya al'ana ya zama wuya wuya da yawa kenan ma'ana ya ci gaba da tsaran su a wuya da kuma kafafun su ya yanka su ya fassale kafafun su ina ta an fahimta ya yi haka saboda me saboda sun shagaltar da shi daga me daga wutar ubangiji dan kar sai kare sai ya zanto ya yi hakan a matsayin istighfari dangane da yadda suka jinkirtar da shi bai falla ba haka malamin suke ba da bayani waɗansu malaman suka fassara fatafika mas'ala yake ku damun da su wai sai ci gaba da shafa shafa wata hannun kenan to amma kaga wannan bi suq wal anat yana tafa wayan yana tafa kabar me amfani cikin tafa wannan in dai dukkan su a masa ma sai wannan tafsirin abin da yasa suka tafi haka suka ce ah to ku da kuka ce maskan bi suq sassare ne me amfani cikin sassare ga wake dan me zai azabtar da halittar Allah ba tare da wata fa'ida ba sai malaman da suka ce sassare su ne yayyanka sai suka ce in ku ba kwacin doki a shari'ar ku shi ya cin doki a shari'ar sannan da yayi yanka sun ai ba zuban da soyi ba ka daukar da namun ne gaba ɗaya shi ta da dai dan wanda ya sani masa kafara na zikirin sallah sannan kuma ko mu a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da ake garkuwa da su wajen halaccin shi doki ko ba haka ba wannan dai matsala ce ta daban dan haka dai in ku kun dauki <laughs> ya san za a shiga wani babu shirin ba Allah ya a takaice dai annabi Dawud alaihi salam yayi annabi kai Sulaiman yayi haka alaihi salatu wa salam saboda ya ladabtar da kansa dangane da abin da yake ina fada an ma'ana ya sadaukar da nama wannan shine tafsirin da yake fitowa fili duk da cewa ibn kasa ibn jarir tabari ba ke goyi baya ba dai sai yana ganin dan me za a ce ko han shi ba ba a yanka da waki ba me amfani yanka da waki dan me za a san da dabba ba tare da wani amfani ba ibn kasir ce a a wannan abin da yana da muhallin domin ya yanka suke nan ya kyautar da naman sadaka dan a dokokinsa ba a ce masa kare su doki ba ina fata an fahimta to kaga wannan hukuncin kaga shine abin da ibn kasir ya goyi baya ko da cikin tafsirin sa kalma ko wannan zanta sannan kuma wannan zancen cewa rudduha alayya da kuma hatta tawarat tawarat mun ce lamirin ta usta alif na koma zuwa ga me as jiyad sannan rudduha bamirin da ke cikin hayana kuma zuwa ga mai haka da ita wake din wannan shine tafsirin da yafi sabanin waɗanda suke cewa a'a lokacin da wakin suka shagaltar da shi har rana ta faɗi bai yi sallar la'asar ba daga baya da ya farga la'asar ta wuce rana ta faɗi domin ta tawarat bil hijab wato har ya zuwa lokacin da rana ta ɓuya tawarat ai al-shams suka ce lokacin da ta ɓuya ana nufin rana ba asfatar sai yace rudduha alayya yace ku dawo mun da rana ta akai wa rana tsawa sai ta dawo daidai da take da la'asar ya sallaci ta sannan kuma koma ta fadi to wannan ba ya da wani dalili da yake nuna wannan lantarki. an bayyana ku don Allah bai nuna mana wata cikin abin da ya nuna mana cewa ya hore masa rana amma ya nuna mana ya hore masa iska ya hore masa duwatsu tattarna lahu riha tajri bi amrihi rifa'an haythu inna sakhadna al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal islam an hore masa duwatsu an hore masa iska an hore masa aljanu suna aiki tare da shi ya amran lahu ma yata'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab yaqduru rasiya amma ko bai ce mana ba an hore masa rana zai iya masa umarni ko ya masa hali inda mun ga wannan aure zai to sai haka sannan suka kara da cewa in kun haka ake nufi dan me za a ce hatta tawara tana nufin rana bayan ko ambatanta bai gabata ba inda ambatansa ya gabata sai ake ita ake nufi amma astafinat shine ambatansa ya gabata dan haka hatta tawarat lamirin sai kuma zuwa gare shi rutsuha lamirin sai kuma zuwa gare shi ya fi sauki sama da ka kaddara abin da bai bayyana a fili ba a wani ina fata an fahimta duk da cewa su wakan sa iya musu sai ai akan ambaci abu in ana tsammanin sa tunda Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ما ترك آه ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا إن الله نكاو مثل لأبن بكي ما ترك على ظهرها da ba abin da zai ragowa a kan gadon bayanta ta ita wa kasa suka ce a bayan ai ba ambaci kasa ba a kusa da amma dai hankali zai iya halalo ta da eh, ya hankali zai iya halarar tun da dama an ce komai akan ban tsara yake amma wannan fahimta ta warar babu yadda za a yi fahimtar na ake ne dan haka dai ku rike abin da ya fitowa fili cikin maganganu na sallah cikin almahaƙiƙuna daga cikin malaman tafsiri zantan da ya fitowa fili ko shakka babu abin da ake nufi a nan wurin gaba daya ake yakin su ne dawaki boyuwar su dawaki a dawo da su dawaki yayi su kasu yayi kaza yayi kaza ko ake nufi amma ba magana a dawo da rana ba wannan shine zancen da ya yake fitowa da nake ba. da mutum sai aya ta ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي منك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقولين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ولقد فتنا سليمان حقيقة من الربيع النبي سليمان عليه السلام وألقينا على كرسيه جسدا muka jefa gangan jiki akan gadon sarautar ko akan kujerarsa sun ma'ana sannan daga baya ya koma zuwa ga Allah bayan jarrabar da muka kala yace rabbi ya ubangiji ighfir li ka gafarta min wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani wani mulki wanda bai dace ba wani ya samu irin sa a bayana innaka antal wahhab lalle kane al wahhab mai baiwa mai kyauta daga da fatanna Sulaiman min jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam sunnar Allah ce ya jarrabi annabawansa kaga can gurin an jarrabi babansa annabi Dawud wa zanna Dawud annama فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وكان رايك معنا كما يدكم أكا جربي النبي موسى عليه السلام كما يدكم أكا جربي دي النبوة النبي إبراهيم وجبت لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم وفتناك فتونا أنه موسى كان عليه السلام أنه من جربة سنة الله ده هذا مزاع لك أشد الناس بناء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وانا ألا يكون واجب kuma jarraba ta tsanani a kan su su ne annabawa daga nan sai masu kwatanta tafarkin gaskiya a matakin farko sai masu kwatanta tafarkin gaskiya masu bi wannan a mataki na biyu ana jarrabar mutum gwargwadon girman addinin to wata jarraba ce Allah ya wa annabi Sulaiman alaihi salam sannan mai yake nufin cewa wa alkaina ala kursiyihi jasadan sai maka jefa jasadan gangan jiki ala kursiyihi kan gadon sarauta ko kan kujerarsa sun ma'ana sannan ya koma zuwa ga Allah malamai sukan kawo maganganu daban-daban akan wannan amma dai mafiya shaharar magana da suke kawowa cewa abin da ya faru annabi Sulaiman alaihi salam yana da wani zobe da wannan zoben ne yake mallakar mutane da aljanna to zoben kuma akwai sunan Allah wata rana zai shiga ban daki dan biyan bukatarsa sai ya tire zoben sai ya ajiye sai ya shiga ban daki a haka sai wani aljan ya zo ya ga zoben sai ya dauka ya sa a hadan yatsunsa fadanat lahul jinnu wal insu don mutane sai suka miƙa wuya zuwa gare tun da dama wannan doban a nan sirrin mulki ne to da haka ya dai karɓi mulkin annabi Sulaiman tsawon kwanaki yana ta mallakar mutane da aljanu annabi Sulaiman ya samu kansa cikin kunci har yanzu da gari ya je bakin ruwa yana ta roƙon ubangiji yana ta roƙon mulkin sai dawo gare shi to wannan aljan bai aune ba da ya gaji da abin da yake sanya ya kuma yake jin tsoron kada kama shi sai ya cire zoba sai jefa shi ta sai jefa shi cikin ruwa dan ya zanto shi baya da mulki annabi Sulaiman ma baya da mulki duk an rasa gaba ɗaya to yana jefa wannan dobe sai wani kifi ya haɗiye shi kuma annabi Sulaiman yana zama yana wajen yana ibada da ya gaji da ibada yana sai ya kama ya samu kifi da babu ba sai ya kamo kifi da ya zo ya kasa zai kashe da dobe sai ga ashe dobe sai da yana mayarwa sai kuma mulki sai dawo gare shi to shi ne wannan fatan na Sulaiman kaga wannan Isra'iliya sai kissa ce ta ƙarya Yahuda suke kawo ne a nan ma kanta akwai kan mutuncin annabi Sulaiman dan abin da wannan ke nuna wato zobe shine mulkin sai kuma mulkin kyauta ne nawa na Allah subhanahu wataala ba zobe bane ba hatimi bane ba zobe bane kyauta ce ta Allah subhanahu wataala tafsir ne ilahi inna sakkarna al-jibala ma huwa sabbina bil ashiyi wal ishraq tun daga baya jinsa kenan har kuma shi ma aka zo kansa an hore masa wannan dan haka dai tafsir ne horewa ce daga Allah ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء كان wannan goyewa ta ubangiji da haka wannan kisa da haka take wadansu suna kawo ta kisa ta biyu ita a da ya ya ya je jihadi wani wuri sai da shi da suka yaki shi da wani sarki sarkin kafiri ne da ya kace sarkin sai ya auri kissa kissan kin sai Allah sai ya zo kuma da ta gida take gaskiya ita hankalinta ba zai kwanta ba in ba ya yi mata mutum mutumin babanta ba zai rike gani dan ta rike gani tana tana to wai sai mata mutum mutumin babanta a ashe kuma duk lokacin da shi baya na ya tafi fada ita kuma sai ta fara koyinginta suna sujada ga wannan mutum mutumin babanta har aka kwana 40 kafin ya sani sai daga baya sai ya gane to shine sai ya zo ya karere wannan mutum mutumin ya kone shi to jarrabar da aka masa kenan an jarrabe shi gashi annabi manzo amma kuma a gidansa an yi bautar gunki wannan ma kissa ce ta ƙarya ba ta ina fata an fahimta abin da dai malamai suke cewa shi idan ma kalli zahirin ayoyin muka kalli wani hadisi sahihi wanda Imam Bukhari ma ya rawaito shi to sai mu fitar da sakamako cewa abin da ake nufi da zaba shi ne abin da ya tabbata cikin hadisi wata rana Annabi Sulaiman alaihi salam yake a yau sai na kusanci mata na gaba ɗayan kuma kowace za ta samu juna biyu ta haifi yaro namiji kuma ya zanto soja cikin sojojin musulunci da zai jihadi don yaɗa kalmar Allah da ya faɗi wannan kalmar ya kamata ya ƙara sa ce insha Allah sai bai faɗa ba sai nan to duk cikin matan ba wanda sai ciki sai guda ɗaya ita ma ɗan sai ta haife shi rabin mutum ta yi farinsa kafin ya zama an cika halittar to ne Allah ce wala qad fatanna Sulaiman mun jarrabi Sulaiman alaihi salam shine yayi alwaki ba tare da yake ne ba insha Allah fa alqaina ala kursiyihi jasadan sai muka jefa masa rabin jikin mutum akan kujerar ta karaga akan kujerar mulkinsa ko a gidansa ko a ɗakinsa dan matar da ta tashi yin bari akan ɗakinsa ne a cikin ɗakin shi ne akan gadonsa ala kursiyihi ko akan kujerarsa sai ta haifar da rabin mutum ma'ana bai zama kamilin mutum ba sai ta yi bari to da ya ga haka sai tana cewa bai in sha Allah ba sun ma'ana ba sai ya koma ga ubangiji yana mai istighfari yana mai neman gafara kan wancan alwashi da yi ba tare da ya ce sha Allah ba ina fata an fahimta ina ce rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to wannan kaga wancan hadisi sahihi ne to ka alakanta wancan hadisi sahihi da wannan zahirin aya shi yafi saboda mutum ya dauko kissa isra'iliya wanda bai san da bai nasu ba ina fata mai fasakharna da kwadri to sai muka hore masa iska tajri bi amrihi tana kai kawo da umarninsa rukha'an a hankali wato tana tafiya cikin sauki hayatu asaba duk inda yayin nufin iska ta tafi nan za ta tafi lokacin da duk aka tashi tafiya za a shimfiɗa baki ke darduma shi da adadin mutanen da yake son a tafi a zauna bayan kowa ya hau shikenan sai umarni ga iska sai iska ta daga wannan darduma zuwa ga inda za ba shi ko Allah ke guduha shahrun wa rawaha shahrun idan ta yi tafiyar safe inda a wani kayan sufuri za ka yi tafiyar tafiyar wata ɗaya za ka idan ta yi tafiyar yamma inda a wani kayan sufuri za ka yi kuma tafiyar wata ɗaya za ka duk inda yake so ta to anan Allah ke ruka'an ar-ruqa wato layyina sahla iskar mai sauki ce haythu asab inda yake so za ka tafi amma a cikin sautul anbiya sai ke wani Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi yana da iska mai tsananin karfi kaga asifa kenan wanda take da tsananin karfi sai malamai suka ce ya za a siffanta ta da karfi kuma a siffanta ta da sauki a lokacin guda ta ka ce eh mai karfi lokacin da za ta tashi in za ta tashi da shi za ta cikin shi da mutanen mai sauki idan ta zo mai sauka wato kenan tsananin ta lokacin tashi saukin ta kuma lokacin sauka ke wacce ya fi na kulla banna'i ina gajiya mun hore mata sai ɗanu kullu banna'in a cikin sa akwai dukkan magini na ginin da kake so a yi wa gawwas cikin sa akwai masu iyo a cikin teku dan su fito da ma'adanai da gwalagwalai su kawo mata wa akharina waɗansu daga cikin aljanun kuma mukarrarina fil asfar suna daure a cikin mari an sa musu hukumi da mari in ma dai an yi musu umarni sun kibi an sa su aiki sun yi su, ko wani ya zalunci wani cikin su sai ya kama sai ya sa a daure su kaga na ai karfin mulki ne wannan ka daure aljanna ko ba zai je ko ina ba ya ai ne ya daure aljini ya kai shi tsibirin guantanamo a duk wanda kai tsibiri ya kai wani aljini ta gudu to sai dai ji ya tsaya a tsibirin amma aljinin da yake zai riga shi dawowa gida to amma annabi Sulaiman Allah ba shi wannan karfi ikon والشياطين كل بناء وغوا واخر المقرب الاسفاء التي هذا اطاقنا وان ita ce kyautar mu a gare ka fannin kana da dama ka raba kyautar ga wanda kaga dama au amki ko ka rike ta bai dai hisabin ba tare da hisabi ba ma'ana an mallaka maka wannan mulki kuma an mallaka kasafin ka gare shi kana da dama ka baiwa wani ko ka hana wani ka baiwa wani ka dan koyo da yawa shine famnun aw am ko dai ka baiwa da shi ga wanda kake so ko kuma ka rike in baka ga dama ka ba mutum da dai hisabin babu wani hisabi da za a yi ma ko a tambaye ka dan me zaka yi haka in kai ma'ana an ba su cikakken tasarrufi cikin waɗannan al'amura wa inna lahu indana la zulfa wa hukmun ab lalle shi annabi Sulaiman alaihi salam a wurin mutum yana da zulfa kusanci wa husna ma'ab da kuma kyakkyawar makoma gobe kiyama yana da kyakkyawar makoma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala anan gurin malamai suke cewa mu lura cikin addu'ar sa yace rabbi gifirli ya Allah kai mun gafara sannan sai ce wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd dan anan maka annabawa ba wai mulkin ko dole ce a gaban su ba sai da ya fara roƙon gafara kamar yadda ne mulki idan na duniya amma yanzu da wuya cikin mutane wata bukata ta sa kawai fara roƙon gafara kafin ya roƙi wani abu na duniya sai kaga duniya ya fara roƙa kila daga baya sai kuma ashe bai roƙi aljanna ba ma'ana annabawa wato kuna fuskantar da zakatun zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci قالت واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قل خذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله تعالى صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا أيوب أم بتي bawan mu shine annabi ayyub a cikin wannan littafi da aka sauka maka na ba sa mutane kissarsa idna da lokacin da ya kira ubangijinsa yana cewa anni masani shaytanu bi sai kan ya shafe ni bi nisbin da da wata wahala a jikina wa azabin da wata azaba da radadi a tattare da ni wato kenan Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi ayo da cuta kamar yadda kisar ta riga ta gabata a cikin suratul anbiya an gane ku wa ayyuba inna rabbahu anni masani ad-durr wa anta arhamur rahim yace anni masani ad-durr cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin ya ubangiji kai ne mafi wato ainihin rahamar masu rahama mafi jin kan masu jin kai a nan gurin sai ce wato ya shafe ni bi nusbin da wata cuta a jikina wa azab domin nus ana shi da ma'anar cuta ko dauke shi da ma'anar atta'a akan ce an-nusb akan ce an-nasb wato ayi wa nunin fataha sadun a daure shi ko ayi mata damma sadun a daure shi ko duka da nunin da sabon ai musu bamma ko duka da nunin da sabon ai musu fata don lokaci guda hudu dangane da wannan kalma ko wanne mutum ya faɗa yayi amma a cikin alqur'ani sai wanda riwaya ta zo da shi ya tabbatar da shi me yake nufi da cewa wato ainihin cuta ta shafe shi daga bangaren shaitan wa azabin da kuma da wa nasaba zalika ila shaytan ya kuma danganta haka zuwa ga shaytan wa in kanat al-ajya'u kulluha min Allah ta'ala duk da cewa al'amara daga Allah suke amma ya dingina zuwa ga shaytan saboda me ta'adduban ma'ahu ta'ala wato dan nuna ladabi ga Allah ana dingina ma Allah alkhairi amma ba a dingina masa mai sharri ولم يذكر القرآن نوع النصب ونوع العذاب القرآن بأنبت نوع سوتر با ونوع عذاب والمقصود تعليم الناس كيف رد الأمور إلى الله abinda dai ake nufi ko yadda mutane yadda annabi ayyub ya mayar da lamari zuwa ga Allah fa hala lahu dawa sai ya sauƙaƙe masa magani wa izalata bahu ya kuma sauƙaƙe masa kawar da abin da yake tattare da shi din nufi a nan gurin abinda shi malam yake nufi wato ya jingina cuta zuwa ga shaitan da cewa ba shaitan ne yake da iko ya cutar da dan adam ba a'a wato ainihin saboda ladabi ne ba a jingina wa Allah sharri sai da a jingina masa ne alkhairi in ba kuma ta mun wannan bayanin a wajen wa idza maristu fa huwa yashfi idan ba kuma ta ba a wannan lokaci cikin sautin shu'ara to amma waɗansu malaman tafsiri a nan gurin suke cewa ya jingina abin zuwa ga shaytan ne saboda abin da shaytan ya so ya yi wa dan Allah ya gargabe shi da cuta wanda har mutane suka kaurace masa kamar da littafin tarihi ke ba mu matar su take kula da shi da tawayya sai tawayya wahala sai wahala wani lokaci sai wato ainihin sai dan ya riya mata a cikin tunaninta cewa ki je ki faɗa wa mijinki idan har yana so ya warke dangane da cutar da ke damunsa ya kirayi sunana ko yayi kaza ko yayi kaza ya faɗa wani abin da yake saban ubangiji ne ita matar kuma ta zo ta faɗa mata faɗa mata din nan da ta yi sai ya ƙara jin haushi sama da haushin raɗaɗin saboda jin haushin magana ta shirka ko sanyawa Allah ya sai ya rubanye cutar da ke jikinsa to kaga anan sai dingin abin zuwa ga shedan tunda shi ya sa matar sa wancan mummunan tunani ita kuma matar annabi ai ba annabi ya mutu da ai wancan din ya sa mata wannan tunani kamar da malaman wadansu tafsir wadansu malaman tafsir suka suka kawo kinsa akan haka da haka sai dingin abin zuwa ga shedan cewa shi ya banya mun tuntar dai sai sanya mata ta ta faɗa abin da ta faɗa har hakan kuma bakanta mai rai na jisarni a jikina anne masarai ke tsano jisulim fa ada Allah ke urkud bi rijlik hada muktasarun bar da masra da Allah zai warkar da shi cutar da ke cikin sa sai ya kai urkut bi rijlika dauki kafarka ka buga akan kasa ya dauki kafarsa ya buga akan bugawa ke da wuya kawai sai ga wani marmarar ruwa ya fito idan ruwa sai Allah ya ce da shi haza mugtasalun barik wannan ruwa ne wanda za a yi wanka da shi baridin mai sanyi sannan kuma watarab abin ta baridin watarab ruwan ruwan wanka ne mai sanyi sannan kuma abin ya ɗauki ruwan nan ya sha duk cutar da ke cikin sa ya fitar da ita da kuma yi wanka da shi duk wanda take jikinsa ko kuraje ko menene su kuma suka warke gaba sai ne haza mutakalun baridun wa sharab sannan wa habna lahu ahlan muka mayar masa da ƴaƴansa dan Allah ya darbe shi da rikin ƴaƴa ƴaƴan da ya hayyafa su suka mutu da ya karshe ko bayan ya warke kuma sai Allah ya sake mayar masa da ƴaƴansa wadanda suka ce aka rayar masa da nada wadanda suka ce a'a wata sabuwar haihuwar Allah ya bashi adadin abin da ya rasa yanzu kuma Allah ya mai masa gurbi da wadansu shine wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu irin su tare da shi rahmatan lillah dan rahma da gare wa zikra da kuma tunatarwa da ulul albab ga ma'abuta hankula wa khudh bi yadika rizqan ka jinki wato ainihin rubi guda na tsamangiya ko na tiyayi bi yadika da hannunka fadrib bihi ka kai duka da shi wala ta tahnab shi kenan ba sai ka warware rantsuwarka ba to me dangantakar wannan da wancan aka ce a cikin cutar da yake ciki akwai lokacin da matarsa ta yi masa laifi ta fusa ta to nan ma waɗansu kisoshi akan kawo irin laifin da ta yi waɗansu kuma suka ce a'a kamar sai ibnu kafir su sun intizari ne cewa ta dai masa laifi amma ba ta san ayyuka ta cikin cewa ga irin laifin amma da laifi irin wanda mace za ta iya wa miji laifi irin wanda dan adam zai iya wa dan adam to sai mata wannan laifi yana cikin hali na rashin lafiya da ya fasa ta sai ransa yace wallahi idan na warke sai na miki bulala ɗari saboda yana cikin fushi na rashin lafiya lokacin da ya warke to kuma farin cikin waraka farin cikin halin da ya samu kanta sai ga cewa kuma bai kamata a ce kuma zai zo da ke ta ba dan ya tuno fa a wannan lokacin da bayan da lafiya ake cikin saba wajen ne to yana tunanin ya zai yanzu shi ya riga ya rantsa dole ya rantsu da rantsuwar sa to kuma nan da dauke ta mata kullara dari sai ubangiji ta Allah ya bashi nafsa yake wa kun ya duka duka je ka samu ciyawa dinki guda yanzu idan ka samu komai ko ta ciyawa ko wani tsinka ɗaya na ciyawa idan ka hada guda ɗari ba za ka yi duka sun hannunka ba ko dole ɗari ba shine rijsan wato jinki guda biyu duka da hannunka fa bare da sai ka dake ka da ya zama a madadin ne dole na dalilin ki wala ta hannun da sai ka wani lokaci ba na sai Allah ya baka mafita da da baki ka fara ta kama kula ya zarfar amma kuma ita ba ta sutu ba dan ka samu ciyawa jinki guda kun kai sun kai kowanne guda dari ko kwayar ciyawa guda dari dan an da kuma kuma zai ciwo zai zafi kuma inna wa innahu sabiran lalle mun sami shi matsayin bawa ne ne hakuri ni'mal abdu madalla da bawa shi da annabi ayyub alaihi salam innahu awwab lallahi bawa ne mai yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ina da kanka kai ta haka yamma ko mutanen bayani a kanka ma da yara a lokaci na gaba abin da faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan da kuka kuma Allah ya tsaya السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمرا ولو قلت انكم مبعوثون من بعد الموت la yaqulan alladheena kafaru in hadha illa sihrun mubin abinda wannan aya take cewa huwa alladhi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai kasa ma guda bakwai fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida wa kana arshu ala al-ma kuma al'arshin sa ya kasance akan ruwa ne wato kenan a sama akwai wani ruwa wanda al'arshin ke kansa liyabluwakum yayi hakan ne dan ya gazabe ta ko mutane ayyukan ahsanu amala cikin kuwa ya fi kyawun aiki malamai sun cewa bayan sammai guda bakwai abin da ke sama da su shine kursiyu kursiyu kuma halitta ne girman sa yafi girman sammai guda bakwai sannan a sama da alkursiyu din kuma ruwa ne sannan kuma sama da ruwan a nan al'arfe sannan ubangiji da ala kuma yana saman al'arshi da haka dai wannan ne abin da za a fahimta karkashin wannan aya fara ko waɗansu baito sun waka da ake jingina su zuwa ga wata magabata waɗansu ma suna jingina su zuwa ga abdullahi bin rawaha ko da yake sama sanadin waɗansu malaman hadisi suke bai inganta ba yana cewa shahidu bi anna wa'dallahi haqqun وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة الكتاب ملائكة الإله مسومين kaga yana cewa na shaida alkawarin Allah gaskiya ne kuma na shaida cewa lallai wuta ita ce makomar kafin kuma na shaida cewa lallai yana saman wani ruwa a sama kuma na shaida cewa ubangiji ta ala yana saman al'arfi kaga da waɗannan kalmomi suna da muhallin su ta fuskar ayoyi da nasoki da suke nuna tambayoyin da ke hannun su suna da yawa um, ina son ne wani yake baki bari da yake na ba wanda ke ta ne zancen gaskiya cewa ka je zamfara ka yi fatawar cewa kidan da a cewa gwamnan zamfara ba haramin bane wannan ba gaskiya bane ƙarya ne kowa ya san tawata ta game da kiɗa inda mutum yana saurare na ko a rediyo ko a gida ko a waye ko wanda ya tambaye ni inda ya tambaye ni game da kiɗa ko a tsaki daga ni sai ko a waje ko a fili ina jin wajen masu kasar ma da yanzu za a samu dai fatawata da yawa ko a Maiduguri ko a Kano ko a ina ne ba duk inda nake karatu kowa ya san fatawata dai kiɗa da waka haramun ne a kan nan barin yawa ma ko wani ko ba a yi ba na faɗi wannan ina ba ta fahimta saboda haka cewa wai na bada fatawa da halaccin kiɗa wannan ƙarya ne ba gaskiya wani sai dai a jiya ne wanda ya bada wannan fatawa na ji gidan da aka yi da gwamnan jihar zamfara game da wannan matsala kuma ni kai na a lokacin nan na hiyar da wata kafar watsa labarai kuki kuka Allah ina gama magana da su kuma yana bugo waya nake to ga abin da naga an ce an yi da ta a ce kafa shi kuma ya faɗa min abin da ya faɗa ba duka aka sa ba an sa wani ba a sa ba amma da wannan magana za a warware ta nan gaba bayan duk an dawo daga aikin haji za a kira wa taro na majalisar malamai a je a tattauna kowa ya kawo hujjoji ga alama akwai malaman da suka ba su fatawar cewa ya halatta alama kuma suka ba su da babban hadisi na ƙarya cewa an yi wa manzo Allah kiɗa kuma ya bada riga ko an yi masa waka ya bada riga nake to tunda akwai za a yi wannan magana to bai kamata in yaɗa dawon ta kafar watsa labarai ba bari bari sai an je wancan taron idan an je taron duk abin da taron ya haifar ma da daga baya in zan saki tawon ta kafar watsa labarai zan sake ta kowa amma dai baya daga cikin hikima da mutunci ya mun yi magana da shi kuma sannan kuma in je kuma in yi masa raddi sai in bari har sai an yi wancan taron da ya ma alƙawarin za a yi kuma ina nan ina zaman jira jira ne sai ya ci ya bai ban bukatar sama da awa biyar in za a gaike da tare. in dai ya rage sauran awa biyar a tsaya tara a da yake insha Allah da in ka gaba je sai an yi mun kitse ha kawai sauran awa ɗaya za a fara taro a mun a ce ba za a fara taro da awa da awa ɗaya ba ta kai da kowa da yawan shi ne zance don haka ban ba da fatawar cewa ya halatta a kiɗa ba ban ba da fatawar cewa ya halatta a baiwa makaɗi kuɗi ba ni fatawa ta ne, idan makaɗi ya zo ya zaga ka ka ɗauki ƙasa ka watsa maka haka manzon Allah ya ce Allah ya ce uhtulu suramu fi wujuhil madahina wannan ita ce fatawa ta wata muke da hadisi a kai ba na saka ku dauke da ku saka ko ina tunda da yanzu kun dauka a rediyo da talabijin duk ko ina ma za mu kai da ku kai tunda masallacin ku tambaye na ba takaitaccen magana da zan yi mana shine dangane da ashura kaga na yi magana a kan hudubar juma'a a kan wannan wata na al-muharram a kalandar mu da lissafin mu Najeriya ya biyar ga wata ko ba haka ba to akwai azumi da ake ranar tara da ranar goma ga wata azumin tasu'a da ashura wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko manzon Allah ya nuna cikin hadisi yace a bayan azumin watan Ramadan babu azumi bi falala irin azumin da ake yi a cikin watan muharram saboda haka yana da matukar falala mutum ya yi ranar tara da ranar goma ga wata sun da hadisai sun nuna haka cikin bukari da kuma cikin musulun da wasu da tafa tare ga wata zai zama ranar talata ne goma ga wata kuma zai zama ranar laraba banda wannan idan mutum yana son yi litinin da alhamis a cikin wata ko yana son ya yi irin azumin annabi dawo ya so mu yawan wasu yawan duk da dama yi ita kuma sabuwar shekara ba a yi mata wani biki na musamman dan zuwan ta bid'a ne wani ce zai kiro wani biki dan ta sabuwar shekara wannan ba daidai bane ba a yi mata idi dan idi a cikin musulunci guda biyu ne idan karamar sallah da idan babbar sallah sai ta idi na juma'a wanda yake mai tawa ko wani mako wannan kuma babu wani abu sunansa suka ciki asalin wanda suka kirkiro suka ciki waɗansu mutane da ake kira na wasu wanda suke gaba da ahlul bait wato zuriyar gida annabi da sai ga yan shi'a sun ƙirƙiro. daukar ranar goma ga wata ranar ashira a matsayin ranar bakin ciki ranar makoki su yan a ranar makoki ke don haka ma suke sa bakajen kaya kuma za a fito a yi zanga-zanga ana nuna bakin ciki da damuwa kuma a ɗaɗɗauko makara ana tafiya da ita su wannan makarar da suke tafiya da ita abin da ke cikin aƙidar shi an ci ana kaddara Husaini ne a cikin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma nan da mutane da su ku ba sai suke dauka idan in a sun dauko wannan makarantar haura kuma suna zanga zanga wato irin da mu fito ko da mutuwa daga nan ma da wanda aka ce ma dora a makara a kan da shi su ba haka suke nufi ba dan a cikin ci babu jihadi sai zanga zanga sai kuka a bura sai sanya bakakin kaya amma wallahi a ci babu jihadi a cikin addinin shi kwata kwata babu jihadi kariya ne saboda haka wannan makaran suna halar kai cewa Husaini ne jikan manzon Allah cikin a waɗansu wuraren kare su masu ke a waɗansu wuraren don nuna bakin cikin ba a takaita a kan sabaka kai kaya har sai mutum ya tsaga jikin su ya fito inda da shekara sha biyar ko ashirin mutum ya faɗo nan za a kare ta shi amma yanzu ba zai kare ta ku jira ranar goma ga wata ɗin ta zo ta gani ku kalli ko kowane talabijin na kasashen larabawa ko kuwa dama inda suke wannan ba kamar pakistan da iran ɗin kan pakistan da iran da iraki da wani ɓangare na kuwait idan ranar ta zo za a sa bakakin kaya a fita makabarta ana koke koke da waɗansu karance karance ana la'antar abubakar da umar ana kuma kwaranganta hussein sannan kuma a tsada jiki rukunin bakin ciki shine ka tsada jikin ka jini ya ko ka fasa kanka ko ɗaya duk inda ka dama dai jini ya ko mace ko namiji mata kuma su buɗe gashin kansu ta har ji tsafi sai ka jijjiga ta haka alamar bakin ciki dan tunawa da ranar mutuwar hussein shi ne abin da yake a cikin ku kalli talabijin ku kalli satellite a wannan ranar za ku saba mai wannan bid'a ce to su wancan jahilai da suke da suke adawa da ahlul baiti sun suka ce tunda shi a sun ɗauki ranar ranar bakin ciki ko kuma mayar da ita ranar farin ciki a yi girke-girke da cin abinci da ado da sanya kwalli suka kirkiro hadisai suka ciki suka kirkiro hadisai na sanya kwalli da ado da cewa duk wanda ya rawata wa iyali gidansa a ranar ashura Allah shi kuma zai rawata masa a tsawon rayuwar ta hadin waɗanda da hadisan ƙarya ne su shi a da suka yi wancan bid'a suka kuma su ma ɗin suka wannan bid'a suka yi sunna shi ne azumi yake a ranar babu wani ciye-ciye babu wani fita ciki babu wani abu kuma sannan babu wani bakin ciki ibada ake ita kuma ibada na kuwa take sa mutum babu bakin ciki wannan shi ne na addini yayin zuwa kuma nan wurin kuma wanda suka tashi a kano sun san kuma ana zuwa ana tafi tabbata kuma sannan kuma za a je a hauda na kaga hawa da al'adun da ke ma gwazanci ne ba ya cikin addini ma gwazanci ne amma kaga malaman bid'a tun da abin da ake ba bai tafi maslaha to ba su hana mutane to dai ba da kusan dai wanda karanta adabin masarar tarihi hausawa a kano zai ba ka labarin cewa hawan da ma gwazanci ne ba addini ne. sannan kuma su malamai na bid'a su kuma sai su ma su tsaya da abin abu ana da bitin tukar shekara a yi rubutu a wanke a cikin katon matafi a yi wa albasa a kan a rika ba mutum lidin da ɗin wani duka mutum bidiyoyi ne ba addini bane ba ba su da asali cikin addini ana a sha a sha ba sarka ta yi kuma sai ya yake ba a mutum ta yi ko su ne kuma yi misali a wajen turaren a yi karance-karancen cikin shekara sabon shekara wannan karatu a zo a ce to wannan shekarar da yake shekarun kaza ne za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza waɗansu a ce shekaru ne na aliyya wasu kuma shekaru na aliyya akwai biyu a cikin su yara za su mutu tsofaffi za su mutu mata ma za su mutu kuma akwai yayin masu mutu masu ah, mutu a su ko ce kana ma'aikata ne ba wani bambanci kun da nasu za a kasar mun amma duk sai su rike wannan ko a ce da a kawo labarin mutuwa da faransi amma kuma sai a ce amma kuma ga rubutu ma'ana rubutun zai maganin mutuwa dukkan waɗannan ya'yan ba ya kamata a ce mun waye mu yaji waɗannan al'adu a cikin mutanen mu ta hanyoyi na ruwan sanyi da wa'azi da faɗakarwa kar mu bari mutanen mutu suna bid'a suna abubuwan da ba addini ba lalle ko me yaki yaduwar fiya a cikin wannan kasa dan waɗannan ababen ce ku zai idan da baka idan kaya yadda na faɗa ɗin za mu gansu da wannan masana ko a kan raƙumi kafin doki abin da ke a Iran su suke a nan gurin abin da ya rage in kawai yanke a Najeriya su kawo shine ibn nairu wani ibi ne da daular farisawa suke tun lokacin jahiliya su kafin zuwa musulunci wanda za ka an kunna wata ana kai ta yanzu za ka yi irin suna yanzu duk shekara idan rana ta na bankarauta ne kuma suna yin har yanzu da sunan ko musulunci an kokarin a musulunci da abin za a yi kayan daɗi yawancin suna su sake ba abincin za a cika ciki a gosu ba yanzu da sai da sai ɗansa ya sayi ɗan tantantar a wannan ranar wanda ya wannan da ɗan karanta karanta to da ji an cin yanzu sai aka haɗa karanta karanta duk galibi dama na bajan da bakar umar sai kuma a dogo da gudu ana tsarin da wuta a fita bayan gari kaga wannan magazanci ne abage na daular mutanen kaci saboda haka ya kamata a yi hasara in so ne ya to jiki ya kokarin juna sannan yan uwa musulmi kun dai da abun bakin cikin da ya faru a kasar Denmark da Norway da kuma a karshe a Faransa daga shekaran jiya zuwa yau kasar Denmark ta yaɗa hotuna na zane da suka zana manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin muguwar kan da nuna cewa su ɗan ta'adda ne abin da kai da bakin ciki mace daga cikin jakadun kasashen larabawa ta jagoranci wajen jakada guda ashirin da suke da yan a kasar Denmark don su je su ga prime minister kasar su kai masa sai kan wannan da wannan rikin goyon ba su yake da idan wannan matar kasar ta yanzu ta cire kama daga dan masu ta mai da ita Afirka ta kudi sannan a ɗazu muke samun wani sako rubutacce irin na tafi nan daga wata kasar cikin kasance larabawan alibi ya aiko mu cewa aiki ya gani ma a kafar wata watsa labarai wai to mutanen denmark sun suka ce tun da an yi sa musu takunkumin tattalin arziki musulmai sun daya sayan kayayyakin su to wai da za su yi bikin kona alƙur'ani za ta taru a fili su kawo qur'ani tunda ana ta kona musu tutar kasu su su kona kaga wannan al'amura dukkanin su abin da yake yana wake ne duk wata lalima da mutum yake da ya samu auren da su da kai da suna nan dai da kinsu game da addinin musulunci Allah ya riga ya raba tun da ke lakum dinukum wa lakum ba da yanda za a kinku ko kana musu kuma babu yanda za a girmama duk wani abu mai tsarki da kima da daraja a wurinka za su kimanta maka kai madina ko su da manzo Allah ko su da qur'ani ko dokokin Allah ballanta na kai ba abin da zai su kimanta kariya su kuma ka duba kasashen duniya sun tu bum ba wanda yake mata komai ba da yake nan ko ne ne din kaje sai karanta mata ko aiki wannan da ƙara ne da a wasu da. bayan ana rigima kan wannan kasashen musulmai su kuma in banda Saudiya da Libya ba an suke sun danye da gadon Saudiya da Libya da suke sun danye da gadon daga Denmark ma'ana sun kira wata sai da hali to alhamdulillah kokarin da waɗansu kasashe suka yi ko musulmai a waɗansu kasashe ya yi tasiri mai yawan domin duk yawancin madar da ake sha a kasashen larabawa da wannan jibla da sun yi ake tukui da ake ci irin na zamani irin da ake sa wato ci yawa da ake ci ake amfani da shi da ne da menene sama da 70 cikin 100 daga damma da har cewa damma ake biladun hadis kasar madara to gaba daya da yawa daga cikin musulmai musamman a gaba ta tsakiya saudiya saudiya ta yi hadda lebanon da zai sun yanke wa kayayyakin kasar denmark a yanzu kamfanoni sun sun fara kuka da gwamnati su cewa su dawo wannan bala'i waɗansu ma sun fara tunanin koyar ma'aikatan su don ba za su iya su albashi to kaga ya kamata wannan tasiri ya bayyana a koyi duk waɗanda suke zuwa suna sayan kayayyaki irin wannan ko wata madara ko ciki ko wani abu to ya kamata su duba duk abin da yake production ne na damar ya kasance an kaurace masa mutane yana sun tattara abin ma suka yi suka zo filin Allah suka sunna muka bai kowa ya gani wani mutum da aka nuna a wata tasha ta yaɗa labarai wato in dai kamar shima ba za ka ce wannan musulmi ne mai kishi ba shigar ma da menene sauransu amma yana mallakar wata katon kusa makin a garin da ya rufe wanda ba wani ta girma an da ba da katon wata takarda cewa dukkan wani kaya da ake a Denmark ko Norway to ba za ka same shi ba a wannan kantin an daina sayar da shi kuma zuwa lokacin da ba san karshen sa yan jarida suka suna yau da suna cewa a ah, yanzu ba ka ganin wanda zai gadar maka da hasara dan yanzu ka riga ka kan wadansu kayan ka riga ka sayar da su ba yanzu kuma kenan ya gata da su yake na da in yi hasarar dala miliyan biyu dala miliyan uku da na kashe kayan su domin in ana sayar da wani abu na kimar annabi sallallahu alaihi wasallam a kasuwa na tabbatar ya fitala miliyan ya fitala miliyan ɗari ya kimar annabi a wajena ba za a kwatanta ta da wani abu to dala so bukata irin wannan matsayar irin wannan matsayar muke bukata a wajen sarakunan mu a wajen masu mulkin mu a wajen yan kasuwar mu ala alƙalli ta fito a yawa abin kurowa ta yaɗa labarai a ga cewa an fito an kalubalanta abin Allah an ce su an tsine musu kuma wannan shi ne wajibin kowane mutum yau bai karanci abin da za ka yi wa kasar damar kawai da tsine musu albarka kawai mafi karanci ke na sai kankan ka daga hannu ka ce ya ubangiji ka warkar amir ya ubangiji ka damma su ya ubangiji don wanda suka yi yin kudan walakanta addinin ka ko annabin ka ya Allah ka kare su ya Allah ne ya mana abin mamakin kudan ka gaba da wannan shine wajibin kowane musulmi ya yi karfin zuciya a lokacin da yake fara kanta addu'a da izinin ubangiji sai kaskanta ya gama saboda haka lalle lalle ya kamata al'ummar musulmi su ga kai ta mu san cewa lalle gabar mu tsakaninmu da Allah ba wai gaba ce za a ta warware ta ba kamar yadda kike kokarin ku yada mana su suna zaga mu kuke kamar yake su kuma suna kalama kalmar yake sai suna cewa yanzu lokaci ne na bayyana da intin dan adam da wayewa ba lokaci ne rigima ba amma kuma duk suna kare rigima yanzu ka duba wani abin mamaki guda daya duk wani da Amerika sun yadda suna tare da kungiyar siyasar Arfat ita ce harka ta fata dan saboda su suke mulki amma da aka wannan zaben na karshe wanda Hamas ta ci da wajen kashi 70 da wani abu cikin 100 a yanzu turai da amerika sun ce duk taimakon da suke biya falastinawa za su yi shi wai har in falastinawa sun yadda da shirka kamar haka sharaɗi na farko su kunce kamar da yake daga yau gudunar ta kare tun sun shiga siyasa ba wani da ban ba magana har da bindiga ba magana kuna bakin baki ɗaya da yau dole falastinawa su yadda hamas ta yadda da cewa isra'ila ta ce kuma ta halal wanda a kundin tsarin mulkin hamas Isra'ila ba ƙasa ba ce haramun ne Isra'ila da ɗaya ta haramun ce inda kake sannan kuma a jalla number one a wurin Hamas yaya za a ga babu Isra'ila a doron ƙasa to wanda sun janye wannan daga cikin rubutaccen ƙaru su kuma Hamas suka ce ba dai za su janye wannan ba wani kamar da yaƙi kuma ba ta zo ba ina da kuma wancan kuma suka ce za su fara suka gani kuma za su gudanar suka ce kuma sun tsarawa kansu yadda za su tafiyar da gwamnati su komai talauta shi ba za su kaskanta ba a wajen waɗansu karnuka na yammacin turai ko amerika su kyale a danda suka musulunci ka ga wani kuma mana dangane wanda za ta an yi yawa amma sun da tayi kaza tayi kaza tayi kaza tayi kaza dangane da sauransu amma duk inda nake mutum da zai ta ba ta